gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare akwai shirin nan na kisoshin rayuwa bayansa muna tafi da shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci za mu ƙarƙar da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurare da allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha shida ga watan Yunin shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan zulkada na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in uku hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru hamsin da tara da suka gabata ranar irin ta yau wato goma sha shida ga watan Yunin shekara ta alif ɗaya da da sittin uku. valentina tereshkova mace ta farko 'yar sama jannati ta ji sararin samaniya a karon farko tereshkova ta ji sararin samaniya ne a cikin kumbo mai suna vostok 6 kuma ta yi wannan tafiya ne shekaru biyu bayan da ɗan sama jannati na farko a duniya gogarin ya je ya dawo lafiya bayan nan karo na biyu valentina tereshkova ta kasance a cikin sararin samaniya har tsawon sa'o'i 70 da mintuna 50 inda ta zage duniya har sau 48 kafin ta sauka a doron kasa. masu haure kun san cewa shekaru 57 da suka gabata rana irin ta yau aka zartar da hukuncin kisa akan wasu matasa masu goyon bayan marigayi imam Khomeini a kasar iran a lokacin mulkin sarki sha bayan zanga-zangar ranar 15 ga watan hordad na shekarar hijira shamsiyya wanda kuma sanadiyar hakan ne a hakuri marigayi imam Khomeini daga kasar iran wasu matasa suka kafa ta kungiyar gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha wadda suka kira da hayat islami aiki na farko wanda kungiyar ta bayyana a matsayin dalilin kafata shine kashe firaministan kasar na iran a lokacin wato hassan ali mansur wanda shine kirkiro dokar ta baiwa amurkawa kariya a kasar ta yadda ba za a iya hukunta su ba bisa kowane irin laifi suka aikata a cikin kasar kamar da kuma ya kasance a sahun gaba wajen aiwatar da manufofin turawa da na yahudawa a ƙarƙashin mulkin sarki sha da ƙarshen masu hari kuma sun cewa shekaru goma sha biyar da sa gabata a ranar irin ta yau aitula muhammad fadl lankarani ɗaya daga cikin manyan malaman addini na ƙasar iran ya rasu an haifi aitula lankarani a birnin kom da ke kudancin birnin tehran sannan ya fara karatun addinin musulunci tun yana matashi sannan kuma ya yi karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da Abdullah Burjardi da kuma marigayi Imam Khomeini inda a cikin ɗan ƙaramin lokaci ya kai ga matsayin mushtahidi Ayatollah Lankarani yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suke goyon bayan gugurmayar marigayi Imam Khomeini kamar da kuma in shayi masa ɗaurin talala bayan nasarar junju halin musulunci a ƙasar iran ya ci gaba da karantarwa a birnin kum har zuwa ƙarshen rayuwarsa da ya rasu a rana irin ta yau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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. thank you To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta bayyana cewa Amurka ta shirya ƙudurin nan a AEA e ne domin samun sassauci daga gare ta a tattaunawar Vienna. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta sanar da yanke duk yarjejeniyar da ke tsakaninta da Rwanda. Ƙasar Mali ta sanar cewa za ta fara janye dakarunta daga ƙungiyar G5 Sahel a ƙarshen wannan wata. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahiyan ya ce Amurka ce ke bayan ƙudurin ƙin jinin Tahiran na baya-bayan nan wanda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ta amince da shi domin matsawa Iran lamba a tattaunawar biyanna Babban jami'in diplomasiyar na Iran ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na Iraki Fuad Hussein a ranar Alhamis ɗin nan inda ɓangarorin biyu suka kuma tattauna kan batutuwan da suka shafi kasashen biyu da kuma ci gaban yankin tun a watan afrilun shekarar da ta gabata ne aka fara tattaunawa a babban birnin kasar austria da nufin ceto yarjejeniyar nukiliyar iran ta sha biyar wadda tsohon shugaban amurka donald trump ya yi watsi da ita a watan mayun shekarar 2018 tare da laftawa iran jerin takunkuman karya tattalin arziki tattaunawar dai ta shiga rashin tabbas bayan da amurka ta ce ba za ta cire dakarun kare jun juhalin musulunci na iran ba a cikin jerin ƙungiyoyin da take kallo a matsayin na 'yan ta'adda wanda yana ɗaya daga cikin jerin bukatocin da iran ta gabatar na cimma yarjejeniya kafin ta dakatar da matakan da take ɗauka na jingine aiki da wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma da ita a 2015 musamman batun tace sinadarin uranium ɗinta. kasar jamhuriyar demokradiyyar congo ta sanar da yanke duk wata alaka da ke tsakaninta da rwanda wanda ke nuna yadda dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ke ƙara tsami da yake sanar da hakan kakakin gwamnatin kinshasa ya ce duk wasu yarjejeniyoyi da aka sanya wa hannu da kuma waɗanda ake kan cimmawa duk an dakatar da su kinshasa ta kuma buƙaci gwamnatin kigali da ta janye gaba ɗayan dakarunta daga faɗin ƙasar ta congo gwamnatin kasar ta sanar daukar wannan matakin ne yayin wani taron majalisar tsaron kasar da shugaba felix antoine sisekedi ya jagoranta game da matsalolin tsaro a gabashin kasar taron majalisar ya kuma buƙaci gwamnatin kasar da ta baiwa sojojin kasar kayan aiki domin tunkarar abokan gaba gwamnatin kinshasa dai na zargin gwamnatin kigali da goyon bayan 'yan tawayen m23 kasar mali ta sanar da aniyarta ta fara janye sojojinta daga kungiyar gungun kasashen g5 sahel babban hafsan sojojin kasar ne ya ba da umarnin a ranar talata da ta gabata a wata takarda ta sirri da ta bayyana a cikin takardar janar umar diara ya kawo ƙarshen kasancewar sojojin malin a hedkwatar g5 sahel da ke bamako zuwa bangaren yammacin nema na mauritaniya da kuma na tsakiyar yamai a niger an kuma ɗauki matakin dawo da sojojin ƙasar da ke a ƙasashe makwabta sannan waɗanda ke ba mako za a mayar da su barkokinsu na asali daga ranar 1 ga watan yuli mai zuwa nan da makonni biyu kenan a ranar 15 ga watan mayun da ya gabata ne gwamnatin bamako ta sanar da janye dakarunta daga kungiyar taji 5 sahel bayan da ba a bata damar shirya taron karba-karba na kungiyar ba da ya kamata ta shirya malidai na da dakaru kimanin 400 daga cikin 5,000 da kungiyar ta g5 sahel ta kunsa da ta hada kasashen malin niger burkina faso mauritania da kuma chadi to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran yarjejeniyar kasuwanci marar shinge ta afirka wato afcfta ta sanar da cewa za ta mayar da hankali wajen karfafa amfani da kudaden cikin gidan kasashen nahiyar domin bunƙasa hada-hadar kasuwanci a tsakanin ƙasashen afirka babban jami'i mai bayar da shawarwari kan tsare-tsare a sakatariyar afcfta shine ya bayyana hakan wa ga 'yan jaridu a nairobi babban birnin ƙasar kenya da yake cewa a halin yanzu galibin hada-hadar kasuwancin da ake gudanarwa tsakanin ƙasashen afirka ana amfani ne da dalar amurka a watan janairun shekarar 2021 ne aka fara gudanar da harkokin kasuwanci karkashin yarjejeniyar ta afcfta da nufin samar da yarjejeniyar kasuwanci marar shinge mafi girma a duniya ta fuskar yawan kasashe mahalarta wanda kuma ya kumshi yawan jama'ar da ta kai biliyan 1.3 kawo yanzu dai kasashe 43 daga cikin kasashen afirka 55 ne suka amince da shiga yarjejeniyar cinikin a tsakanin kasashen nahiyar musta sebahi ya ce yarjejeniyar kasuwancin ta yi haɗin gwiwa da bankin shige da fice na afirka wato africa bank domin samar da wani tsarin biyan kuɗaɗe wanda zai karfafa amfani da kuɗaɗen cikin gidan kasashen afirka a hada-hadar kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan Radio Hausa VOH. To ga shida son barka ɗauke da labaran duniya in sai sauran shirin zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. masu rarre barkamu zaka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan da ke faruwa ko suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na cewa a ranar talata da ta gabata ta goma ga watan mayu hukumar da ke kula da hasashen yanayi na duniya ta yi gargaɗin cewa duniyar na iya fuskantar mummunan yanayin zafi sama da wanda ake da shi a yanzu a shekaru biyar masu zuwa hukumar ta ce yanayin zai zarta maki ɗaya da digo biyar na gejin da ake ƙoƙarin kaucewa kan ma'aunin celsius wanda kuma ake nuna fargaba a kai wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi masana kimiyya sun ce ko da sau ɗaya a cikin shekara aka samu yanayin da ya zarta maki 1.5 za a shiga yanayi mai mugun hatsari da samun narkewar kankara kan teku da kuma kawo ambaliya music domin tattauna wannan batun na mummunan yanayin zafin ne magayyato malam ibrahim hassan wani masanin muhalli wanda yake da zama a kanan dawo na ƙasar najeriya don jin abin da zai ce kan waɗannan lamurra to malam ibrahim wata hukuma ko kungiya mai zaman kanta mai suna world population review ta yi nazarin kasashe masu zafi a duniya amma mu zan mi jalkujar ne za mu ɗabi irin na gidanmu ne kawai misali kamar kasashe kamar su mali kamar su burkina faso kamar senegal kamar djibouti kamar mauritania kamar gambia ya ka auna tsananin zafin ne saboda yadda suka rubuta a nan da turanci ne kuma ban san ko a tsara su gane irin wannan ma'anan na zafi ba misali kamar ya raka auna zafin kamar da kika mutumin sokoto ne da zafin sokoto ko zafin kano ko zafin maiduguri ya saboda ana cewa wai mali ta fi kowane zafi a duniya ya raka auna wannan zafin ne malam ibrahim kowa haske da ya kai fara tuduri yana kaiwa ne ya kai ma'aunin celsius ɗari jikin ɗan adam kuma in yana lafiya yana ma'aunin celsius talatin da bakwai da yan tudu a sa to zafi ne ne wanda yake muke yi a nan yakan kai mana kamar a zuwa watannin da aka yi azumi wato watan maris ne kenan da ya wuce za a ga zafi ya kai mana har ma'auni arba'in da ɗaya da biyu har zuwa da kuɗi a garuruwa kamar irin nan kano har zuwa kamar irin su sokoto mai digiri a adamawa wanda za a ga cewa wannan zafin abin wanda idan yana ya kai haka to ko a kasashe irin su saudiya da muka san suna da tsananin zafi za a ga zafin su ne ta arba'in da biyar suna cikin tsananin ibrahim bayan kasar mali wadda sai tafi kowane zafi a duniya a kasashen afirka ina ne kuma take bin kasar mali ne wajen zafi ci gaba ce a duniya sun ci gaba ta yadda akwai kwamfuta akwai hanyoyi na sadarwa meye turawa suka yi na ganin cewa an kawo wani abu zai rage tsananin wannan zafi wanda yake wa illa ga wani kasashe tuman ibrahim da ƙarshe ko masana halin wato yanayi ko ce muhalli wani mace kuke ne saboda taimakawa talakawa a nahiyar afirka da za su dan wato bayan wannan shuke-shuke da ka yi magana a kansa wanda mace kuke yi ne wadda aka cewa an samu dan sararawa haka a cikin wannan yanayin da ake ciki na tsananin zafi ah, ba zan iya cewa ba ni ya sanyi na ababe ne da aka yi da wanda yake yakan kai ga abin da ake kira policy za a yi shawarwari ne a ba hukuma a ce ga abin da ya kamata a shi ne na san kawai masana suke ne da hankali a kai su kuma ga abin da ya kamata a yi shi ne kamar misalin wannan shuke-shuken saboda yawan shuke-shuke a al'umma yana da tasiri da yadda abin da ake kira micro climate din su wato wato yanayin su na kusa a unguwar da kuke zan ba da misali duk wanda ke saurari na zai iya sanya a cikin garin da yake wurin da ke da dausayi wurin da ke da shuke-shuke da yawa komai zafin da ake ciki idan ka je ciki za ka ji iskan wajen ya sauya fiye da wurin da baya da shuke-shuke kamar inda ke da lambuna kana zuwa a kwarin da ke lambu to za ka ji cewa sanyi ya canza zan ba da misali da gari na kamar sokoto duk wanda ya gangara daga dogon daji house yana kaiwa wurin da muke kira zilin wurin da ke da makaranta tsakanin asibiti koyarwa ta sokoto da makarantar da muke kira ya kuma mu'azu wato capital school za ka ji cewa sai ya canza maka fiye da inda ka baro baya kuma ba komai bane illa yawan shuke-shuken da ke akwai wajen wannan tun muna yara har yanzu haka wajen to da mutane za su iya kula a da hankali kuma hukuma ta iya yi cewa al'umma su bi ka'idan cewa ana shuke-shuke da ake yi masu raro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a maimakon malam ibrahim hassan wani masanin muhalli wanda yake da zama a kanan dabo na ƙasar nigeria ni awal kudin da shida na gabatar nake cewa sai wani jiko yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sulo Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Niger. Tsokaci na yau kira ne na musamman zuwa ga manya-manyan kasashen Larabawa guda uku da suka hada kansu wuri daya don cire ma kansu kitse daga wuta, wato Saudiya, Iran da Turkiya. Wannan abin da suka yi ya yi daidai abin a yaba musu ne. Da a ce tunda wani ma kasashen Larabawa sun hada kansu wuri daya to wallahi babu wani baturen yamma da zai zo ya sa yaƙe-yaƙe a ƙasashen larabawa da ma rarraba musu kawuna da haka muke kira ga shugabannin afirka da su ma su hudo da nasa tsari inda za su tattauna su haɗa kansu wuri guda don a gudu tare a tsira tare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum a radio tehran kiran da nake son yi wa yan kasuwa da kamfanin nuka to ya kasance taron su kada ya kasance taron shan shayi ne taron kara ma a talakawa wahala kira na ya kamata a ce su san abin da ke yiwuwa domin talaka na cikin wani hali sannan kowane ira sai ka ji an ce matsalar ukraine ce da kuma rasha rikicin ukraine da rasha ba shi zai sa a tsawala ma talaka a kada talaka cikin wata wahala ta wata wahala ba domin kiran da nake son in ya kamata su ji tsoron Allah da yan kasuwa da kamfanin nuka su sauwaka ma al'umman a Afirka gaba gaba ɗaya da yankin sahel da mu yankin mana afirka su sauwaka mana halin da muke ciki muna cikin wani hali ba kowane irin abu ba a ce dan kasuwa ya tsawo alama a talaka ya kai ma talaka ko ina sai kura ta kai bango wannan matsalar da muke kuke gani yan kasuwa da kuma kamfanonuka don allah ya kamata a ce kun tausaya ma talaka talaka na cikin wani hali ga matsalar tsaro ga matsalar abinci ga matsalar rayuwa ya kamata talaka a ma yan kasuwa da ke taro a birnin abidjan ku ji tsoron allah ku kasance kada taron ku kasance taron shugabannin afirka taron shan shayi yi taron nuna nuna kawai a wace talaka na cikin wahala fata na dai ubangiji Allah ka sa za ku ji tsoron Allah kuma ku tausaya ma talaka akan wannan taro domin talaka su ji sauki dangane da a kayayyakin masaruhi da kuma wasu kayayyaki nagode Ahmed Ladan Girkawo a tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen wasu na boh suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kevistan Najeriya. to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya wannan taro da wasu kamfuna ke yi da kuma 'yan kasuwa a birnin abuja muna fata allah ya sa a yi taro lafiya a ƙari lafiya amma sun nuna cewa wannan taro ya mai da hankali ne ko kuma ƙarhi ta gihin samar da sauƙin rayuwa to wannan magana sun dai ta ni kawai don su ji daɗin bakin su saboda yanzu a halin yanzu lokacin gara muke ciki mu mun tabbaci cewa sai dai mu koma ga ubangiji mu roƙi sauƙi domin mu samu sauƙin rayuwa amma duk wani ɗan kasuwa da ka gani wallahi ina tabbatar maka sai dai a hankali saboda haka allah ya ubangiji ya ba mu sauƙin rayuwa allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka sunana haɗari ne kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio muslim yau zan yi tsokaci bisa ga shugabanninmu shugabanninmu in za a magana a zan hudu magana wadda a ruwan sanyi ga a hudu magana wadda ta shahi addinin musulunci kuma gungun nan ga an kai kwanakin baya sun ta san mutane da hankali idan mutum yana da magana ba idan ta addare mutum furta shi waɗi ba kuma ba da bayan haka nan kuma idan ka yi magana wadda ta shahi musulunci ka hito ka ce mutane su yahe ka hankalin mutane ya kwanta To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na shahid atulai murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke karanta mun fara magana dangane da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina inda muka bayyana cewa ƙurayshawa sun shirya kashe shi amma allah ta'ala ya shaida masa sannan ya bashi umarnin ya yi hijira zuwa madina a nan ne ya buƙaci ali da abi talib salam ya kwanta a kan shimfidarsa. ya rufu da mayafinsa koriya a daren a cikin shirinmu na yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya har ila yau wasu malaman tarihi sun bayyana cewa aya ta 207 na suratul bakara ta sauka ne saboda ali da abi talib salam inda allah ta'ala yake cewa kuma akwai daga mutane wanda yake sayar da ransa domin neman yarda allah kuma allah mai tausayi ga bayi ne cikin suratul bakara aya ta 207 har ila yau don wannan al'amari ne da ake kiran wannan daren da lailatul mabid wato daren kwana ibnu abbas radiyallahu anhu ya ce wannan ayar ta sauka ne saboda aliyu da abi talib a daren da ya kwanta a kan shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ɓoye ya je kogon saur inda ya ɓoye a can tare da abubakar ibn abil hadid ya kawo cikin sharhinsa na nahjul balaga inda yake cewa abu jafar iskafi yana faɗa kan cewa lallai hadisan shimfiɗa tawaturai ne ba wanda zai musanta shi sai jahili ko kuma wanda baya rikon hadisai a lokacin da gari ya waye sai matasa ƙurashawa suka fada cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka shiga ɗakinsa don kashe shi sai Aliyu da Abi Talib alaihi salam ya tashi akan shimfiɗarsa sai suka ce masa ina Muhammadu ya ce ban sani ba kun bani sa ne ku bi shi ku je ku nemo shi sannan suka bazama wajen neman sa a wajen Makka suka zo suka wuce ta kogon da suke ɓoye sai suka leƙa sai suka ga saƙa a bakin kogon sannan ga ta tabara ta yi kwai tana kwance a kan kwanta sai suka zaci cewa ba wanda ya shiga nan a cikin 'yan kwanakin da suka gabata bayan kwanaki uku sai suka fita suka kama hanyar madina a kan hanyar su ta zuwa madina sun haɗu da wasu mutane da farko sun haɗu da suraƙatu ɗan malik ɗaya daga cikin jaruman ƙureshawa wanda suka ce masa duk wanda ya kamo manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam za su bashi raƙumi ɗari a nan ne sai su rakatu ɗan maliku ya gansu sannan a duk sanda ya ƙoƙarin riskar su sai kafafuwan sa su nutse a cikin ƙasa ya faɗi da yi haka sau uku ba tare da samun nasara ba sai ya buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya rubuta masa wani abu wanda zai zama shaida kan cewa an yi hakan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta masa ya fashi sai ya juya ya tafi wasu malaman tarihi suka ce a lokacin da surakatu dan maliku ya kasa kama su sai ya ce masa ya kai suraka yaya za ka yi rana da za a ɗora maka hular sarautar kisra surakatu ya yi ta mamaki ya koma maka ya faɗa wa abin da ya faru sannan ya ci gaba da zama a makka har zuwa lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya buɗe garin a shekara ta takwas bayan hijira a nan ne surakatu ya musulunta a gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da ya nuna masa rubutun da ya yi masa a lokacin da yake hijira sai kuma a zamanin khalifa na biyu bayan da musulmi suka sami nasara kan mada'in babban birnin daular farisawa aka kawo ganimar yaƙi sai khalifa umar ya ɗauki hular sarauta sarki husru yazdajar ya ɗora masu raƙat wanda ya tabbatar da ilimin gaibin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya faɗa masa tun lokacin da yake hijira daga makka zuwa madina wannan ya tabbatar da cewa manzon allah sallallahu alaihi wa ya san ilimin gaibu gwargwadon abin da allah ta'ala ya sanar da shi to ma sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun zuga shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci haƙoƙin mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na haƙoƙin mata a musulunci idan masu haro na tare da mu a cikin wannan shiri muna ta ƙoƙarin fito da waɗansu shibuhohi da waɗansu camfe-camfe da ake ɗorawa akan al'amura na mata musamman al'amari wanda yake da alaƙa da cewa wai tushen zunubi a cikin rayuwa wai mata suka fara yinsa bisa kissa ɗin hawa'u da annabi adamu a zaman da suka yi aljanna to mun yi tsokaci a wancan shiri namu da ya gabata mun kuma nuna cewa lalle wannan canfi ne tatsuniya ce wato kirkire ne mara tushe da za a nuna cewa wai mace ita ce tushen duk waɗansu zunubai a duniya musamman ana ɗora akan wai hawa ita ce ta ruɗe annabi adamu ya je ya yi sabo a cikin aljanna har allah subhanahu ta'ala ya fitar da su daga aljanna wanda mun yi ƙoƙari bisa dogaro da ayoyin alkur'ani a shirinmu na gaba mun ƙaryata wannan magana mun tabbatar da cewa abin ba haka yake ba sannan babban al'amari na canfi wanda waɗansu suka ɗori a kai irin gwamnatin ɗaliban kamar inda muka ainihin ishara a kai a afghanistan da suka haramta wa mata wani abu na haƙiƙa na asasi haƙƙi wanda yake allah subhanahu ta'ala ya ɗora akan dukkan wani ɗan adam shine haƙƙi na neman ilimi ilimin nan kuma bai taƙaita ga ilimin addini kurin ba ilimi duk inda yake ilimi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisi yana nuna mana cewa alhikmatu dalatul mu'min aina ma wajada biha akhadha biha wa huwa ahqqu biha ita hikima wannan bisa malmunin hadisin kenan wato ita hikima wani abu ne da ya bace wa mumini duk ko inda mumini ya ga wannan hikima din to zai karbi wannan hikima zai dauki wannan hikima zai kuma yi aiki da wannan hikima domin shine ya fi cancanta da wannan hikima din hikima anan. malamai da dama sun yi ishara akan cewa ba wani abu ne illa duk wani abu da yake dauke da ilimomi abun duk da yake da ilimi a cikinsa akwai sani a cikinsa shi ko ilimi bai takaita ga ilimin addini shi kadai ba duk wani abu na ilimi wanda zai sa mutum ya samu ci gaba a rayuwarsa ta duniya din ma da kuma rayuwarsa ta lahira zai amfanar da al'umma za a fito da wasu abubuwa ko ta fannin kere-kere ne ilmomi ne daban-daban ilimi ne na tsirrai ilimi ne na kimiyya ilimi ne na sanin halayya dan adam ilimi ne na hatta su kwamfutan nan ilimi ne na kere-keren jirgin sama ne jirgin ruwa ne mota ce babur ne duk wasu ilmomi inda an ce wannan ilimi ne to wannan hikima ce wadda mumini in ya sami irin wannan hikima din to ya riko da wannan hikima ya samo ta ya karɓo ta ya kuma yi amfani da wannan hikima ɗin sannan wannan hikiman da wannan ilimin bai taƙaita ga karɓo shi daga kurin muminai ko kuma a hannayen musulmai ba hatta waɗanda ba musulmai ba idan suna da wasu abubuwa na hikimomi waɗanda ba sa tare da musulmai to musulmi zai iya zuwa ya je ya ainihin nemo wannan abun ya zo ya amfani da shi Ah, to ba muna ma da hadisi ba daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa a cikin hadisin manzo yana yin ishara yake cewa atlibul ilma walau bisin ku je ku nemi ilimi wato koda ko a birnin sin ne birnin sin shine china to kaga shi manzo a lokacin yana madina ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ku nemi ilimi koda ko zai kai ku ainihin china ne wasu malaman masu fassara sai suka ce ai wannan ishara ce a kan cewa ko da ko a birnin sin ne ishara ne na cewa nisa din ko da nisan zai kai ku zuwa ga birnin china ne to ku tafi ku nemo ilimin nan wato ishara ne da manzoyi da sin din nan wato china a'a ya yi ishara ne akan nisa ko da ku nisan gurin da za ku je ku nemo ilimi ya kai china wasu malamai suka ce a'a ba kurin nisan ba eh akwai nisan amma yana ishara akan ko da ku ilimin ba na addini ba ne ko da ku ilimi ne wanda yake ba na addini ba za ku iya zuwa birnin china ku nemo ilimin nan in dai zai amfanar da al'umma to ku je ku nemo shi wanda wannan duk ka ɗauki wannan ɓangaren ko wancan ɓangaren za ga abin haka yake yau idan musulmai ba su nemi ilimi mai zurfi ba ilimomi daban-daban na rayuwa ba to ai an musu kau kenan in ko da ilimin addini manzo yake nufi to ina ne hedikwatan addinin musulunci a wancan lokacin da manzo ya wannan magana din ai madina ce to ga ko ai ba zai ce sin ba zai kawo zancen sin din ba a cikin maganganunsa tunda in dai addini ne kurin to sai dai a ce a neme shi a madina a nan kuma masallacin manzo tunda tushen ilimin addinin gaba ɗaya yana tattare da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ilimin da manzo ya ce a nema bai ishara ga ku mazaje ya ce ku mazaje ku tafi ku nemo ilimi ko kaɗai ba a'a magana yake na ku je ku nemo ilimi muminai mata da muminai maza musulmai mata da musulmai mata wannan shine hakikatan abin da annabi yake nufi sallallahu alaihi wa sallam to ashe kenan ƙoƙarin ƙaskantar da mata ƙoƙarin sarayar da haƙoƙinsu na neman ilimi da kuma ƙoƙarin yin maganganu na nasabta musu wasu abubuwa na zunubai wanda ba gaskiya ba to wannan babban zunubi ne da waɗansu suke aikatawa wannan ba ƙaramin sarayar da haƙoƙin mata suke ba wasu lokutan da sunan addini wasu lokutan da sunan al'adu ga sunan dai wasu lokutan da kurin hanya ce ta zalunci saboda kurin an ga su an halice su a bisa wani yanayi na raunin jiki da suke da shi wanda wannan ne ya sa da dama wasu al'ummu suka yi amfani da waɗannan dalilai suka dinga sarayar da haƙoƙin mata. To idan kuka ga wani yana amfani da sunan addini yana nuna cewa mace sai dai ta zauna a cikin gida akwai wani abu da a kasar hausa ake masa magana da shi sunan wai kulle wanda ke da dai an yi wannan har yanzu ma akwai waɗansu wurare da ake kulle an kulle mace in an aure ta wai an kulle ta ba za ta fito ba hatta wai an ce a cikin tarihi wani ya taɓa kasancewa ya yi aure ya kulle matarsa shekara da shekaru ba ta fito ko kobar gida ba iyayenta ma suka mutu ba ta je ta yi gaisuwa ba waye na ta yi mutu babanta ba ba ta duk suka mutu ba ta je ta yi gaisuwa ba shi kuma baya nan ko kuma yana nan ya hana ta fita wai aka ce wannan abun da ta yi abu ne mai kyau saboda haka ma ta shiga aljanna saboda irin wannan biyayyen da ta yi na ƙin fitowa tana cikin ƙulle. wannan maganar da irin wannan abun da ake bayani a kai yana daga cikin abubuwan da ake amfani da su da addini ana sarayar da haƙoƙin mata wane ne a wani addinin musuluncin aka ce mace ba za ta fito daga gidan mijinta ba saboda ta yi aure an kwalle ta shi kenan har abada wai in kika shiga cikin gidan mijinki da ainihin sunan kin ya aure to sai dai kurin a fito da ke da farillar kafani sai dai kabari amma ba a yadda ki fito kofar gida ba ma to irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su fahimci cewa sarayar da haƙoƙi ne na mata haƙoƙin mace a musulunci suna da yawa amma irin waɗannan abubuwan da aka mai da su kamar al'ada duk da cewa alhamdulillah akwai wani abu da ilmomi na zamani suka zo da shi na wayewa hatta waɗanda ba su karatu ɗin ba ya sun fahimci cewa irin waɗannan abubuwan ka auri mace ka kulle ta a cikin gida abu ne wanda yake na zalunci abu ne wanda yake bashi da tushe a addini ma gaba ɗayansa saboda haka kenan wani abu ne wanda ya kamata a yi fito na fito da shi amma ba a ce mace ta fito duk lokacin da ta ga dama ba ko kuma ta fito tana leƙe akan titi ta ga wancan ta ga wannan duk wannan an hana a musulunci amma kuma ba yana nufin mace ba ta fito daga gida ta je wasu gurare ko ta siyo wani abu na bukata mijinta baya nan ya yi tafiya ya je wani gari tana cikin rashin lafiya sai a ce ba ta je asibiti ba in ta nemi izinin mijinta in ma bata same shi a waya ba misali wannan yanayi mabi babu network ko waye amma tana cikin yanayin rashin lafiya tana da daman ta fito ta tafi asibiti ta nemi magani ta dawo gidanta wannan kuma bata saba wa ubangiji subhanahu wata'ala ba da dai sauran abubuwa makamanta wannan saboda haka irin abin da muka ba da misali da ake yi na sayar da haƙoƙin mata da sunan musulunci a wasu kasashe irin su afghanistan din nan da sauransu to wannan fama musulunci ne ya zo da shi ba kirkire ne na irin waɗannan mutanen masu ni ba zan iya cewa ma masu kishin addini ba tunda wallahi wannan ba kishin addini ba ne wannan ruguza addini ne sarayar da haƙoƙin mata da sunan addinin musulunci wannan ruguza addini ne domin ba wa makiya addinin musulunci dama ne su soki musuluncin su soki addinin su yi masa hawan ƙawara, su kuma yi ishara da abubuwan da ake yi sarayar da haƙoƙin mata ɗin a kowane lokaci saboda haka abin da muke so mu nuna shine irin waɗannan abubuwan abubuwa ne marasa tushe a rayuwa mace kamar kowa take a bace wacce Allah ya halitta ‘yan adam ce wadda Allah ya halitta ya kuma sanya haƙoƙi tare da ita kamar yadda kai ɗan adam namiji da kake tsammanin kana da haƙoƙi ita ma mace tana da wasu haƙoƙi waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya kawo mata ya kuma kasabta ya kuma ce dole a kula da wannan haƙoƙin nata babu mafi girman zalunci fiye da a hana mace neman ilimi a ce wai su zauna a gidaje saboda kurin su mata ne ba don wani abu na daban ba to da yake bayanin yana da yawa al'amura ne waɗanda suke za mu bi su daki-daki to kuma ga lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah a shirmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tuwan sai shirin da ƙarshen shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya wato gabas da tsakiya a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya dangane ta ƙaddamar da ake a ƙasar labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan wasu yankuna na makamashi a cikin tekun mediterranean da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin daga inda muka tsaya a baya a cikin fitowar da ta gabata mun bijiro da bayani a kan saɓani da yake tsakanin ƙasar labanan da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan wani yanki na ruwan teku mediterranean mun yi ishara da saɓanin ya samo asali wato tun daga lokacin da aka gano ƙarin makamashin da yake kwance a yankin da ake kira karish a cikin ruwa iskar gas ce wacce wanda aka gano ya kai ƙarin cubic mita tiriliyan ɗaya zuwa tiriliyan ɗaya da rabi wannan iskar gas ɗin ƙari ne akan wace aka gano tun a baya da ta kai cubic mita tiriliyan 45 bayan waccan sanarwa ce dai da wani kamfani da ke aikin haƙo wato makamashi mai suna energene ya tabbatar da cewa da akwai isar gas ɗin a wajen sai zamanto wannan kamfanin ya nuna sha'awar fara aiki sai dai kuma hakan ya jawo saɓani tsakanin ƙasar labanan da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila domin na farko dai ƙasashen suna cikin halin yaƙi ne babu wata alaƙa ta diflomasiya ko sulhu balle yarjejeniya tsakaninsu tun da aka kirkiri haramtacciyar kasar isra'ila da yaƙe-yaƙen da larabawa suka yi da wannan haramtacciyar ƙasa labanan tana ɓangaren laraba kuma ta yaƙi da su kuma har zuwa wannan lokacin da ƙasashen larabawa da dama suka ƙulla hulɗar diflomasiya da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila har yanzu a halin tsagaita wuta ake ba kawo ƙarshen yaƙi ko yarjejeniya tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da labanan ba da hakan yake nufin cewa babu wani abu da yake hada su gaba da gaba to don haka sai amurka ta aike da manzo na musamman da zai zama mai shiga tsakani domin a warware saɓanin da ke tsakanin ɓangarorin biyu dalilin rashin kai batun a gaban kotun duniya ko amfani da dokokin ƙasa da ƙasa shine haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta rattaba hannu akan amincewa da waɗannan dokokin ba idan dokokin ƙasa da ƙasa za su bai wa labanan gaskiya to manzon amurka mai shiga tsakani amos octashine wanda shi kanshi ɗan sahiyoniya ne ya kasance a ɓangaren haramtacciyar ƙasar isra'ila labanan ta yi maraba da wato Manzon amurkan bisa tilasci za a ce bata nufi kotun ƙasa da ƙasa ba domin warware takaddamar da ake yi manzan na amurka ya kasa samar da fahimtar juna tsakanin ɓangarorin biyu a tsawon lokacin tattauna da aka rika yi a yankin naƙura da ke cikin labanan wato wacce iyaka ce shi dai wannan yankin na karish yana da faɗi kuma an kasa shi zuwa gida biyu da kowane ɓangare yana da dandazon iskar gas kwanci a cikinsa to a baya batutuwa da dama sun raba kan al'ummar labanan da haddasa saɓani a tsakaninsu daga cikinsu da akwai batun tattalin arziki da ciwo bashi daga asusun labuni na majalis wato na ƙasa da ƙasa imf da kuma batun alƙiblar siyasar ƙasar yamma za ta kalla wato turai da amurka ko kuwa ta kalli gabas wato rasha da china sai dai yanzu da batu ya iso akan albarkatun da ƙasar take da su da kuma ƙoƙarin da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi na sace su al'ummar ƙasar ta labanan sun haɗu a kan cewa dole ne a kare waɗannan albarkatun domin kuwa za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tattalin arziki da wannan ƙasa take da su shugaban ƙasar labanan da ya gana da mai shiga tsakani ɗan amurka wato Hokteshine ya shaida masa cewa ba kamata a ce an killace ƙasar labanan da hana ta cin moriyar arzikinta ba hatta a yankunan da babu saɓani a kansu da kuma inda ake da saɓanin ma a kansu alhali a wannan lokacin da ake ciki duniya tana son baiwa turai iskar gas maimakon rasha da turawan suke son ƙauracewa amfani da makamashinta Ta ofishin shugaban ƙasar ta labanan marshal aun ya fitar da sadarwa a kan cewa shugaban kasar ya jaddada haƙƙin labanan na kare huruminta na ruwa da albarkatun da suke kwance a ciki ya kuma gabatarwa da mai shiga tsakanin ɗan amurka hanyoyin da labanan ɗin take ganin cewa idan aka bi su za a warware wannan takaddamar wata majiyar daga fadar shugaban ƙasar ta labanan ta ƙara da cewa ɗan aikin amurka ya ce zai gabatarwa da haramtaccen ƙasar isra'ila shawarwarin da suka fito daga labanan ɗin sannan kuma zai sake komawa ƙasar labanan wato idan ya je tel aviv domin ya zo da jawabin da ya jiyo daga can har ila yau mai shiga tsakanin na amurka ya tabbatarwa da labanan cewa zai yi matuƙar ƙoƙarinsa domin ganin an samu mafita a kan wani takaddama baya ga shugaban ƙasa manzan amurkan ya zarci shugaban majalisar dokokin ƙasar ta lebanon na barre sannan kuma firaminista najib mikati inda ya ji magana ɗaya da ta fito daga dukkanin jami'an gwamnatin ƙasar akan haƙƙin ƙasar ta labanan na cin moriyar albarkatunta na ruwa da kuma ƙin yadda da ta ja da baya akan haƙoƙin nata jaridar addiyar ta labanon ta ambato wata majiya take cewa abubuwa guda biyu ne suka baiwa matsayar ta labanan ƙarfi wajen ƙalubalantar abinda haramtacciyar ƙasar isra'ila take sanya na satar albarkatun ƙasar na iskar gas na farkonsu shine haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar dangane da haƙƙinsu na cin moriyar arzikinsu za a iya cewa kusan duk wani saɓani da mutanen ƙasar suke yi a baya dangane da batutuwa mabambanta to a kan iskar gas ya kau na biyu kuwa shine gwagwarmayar ƙasar ta labanon ta hezbollah da matsayar da ta bayyana na cewa tana cikin shirin ko ta kwana domin kalubalanta haramtacciyar ƙasar isra'ila da abin da take yi na ƙoƙarin sata albarkatun wannan ƙasa jaridar ta ci gaba da cewa ba domin ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ba to da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi rubda ciki akan albarkatun labanan na ruwa ba kuma za ta tsaya a kan inda ake da saɓani a kansa ba za ta ma isa cikin yankin da mallakin labanan ne ita kaɗai wannan matsayar ta gwagwarmaya ce wace mataimakin shugaban ƙungiyar hezbollah wato sheikh na'im kasim ya bayyana a makon da ya gabata na cewa su fa a shirye suke kawai labanan a gwamnatance ta faɗi cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta keta hurumin ƙasar to za su yi amfani da ƙarfi a kan 'yan sahiyoniyar to wannan matsayar ce ta tilasta wa amurka ta ayyuko da manzanta cikin gaggawa bayan da a baya shi manzan na amurka ya bayyana cewa ba zai sake koma ba sannan kuma wannan matsayar ta hezbollah ce ta sake tilasta wa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta amince da a ci gaba da tattaunawa ba domin haka ba da tuni ta ci gaba da abin da ta sa gaba na fashin albarkatun ƙasar labanan to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to da wannan zamu kadi sai Allah mu gobe da sahi za a je mu dauki don shirin kafin lokacin mu da kuwa da kwanaki mu fatan alheri a wai gari cikin goshin lafiya